وعلى آل إبراهيم إنك Majid. مجيد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته muna nan a cikin suratul ahzab wanda ita ce surata talatin da uku daga sama mun tsaya a aya ta hamsin da tara yau muna ashirin da ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin ga watan tara dubu biyu da takwas na'am النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها النبي يا كي ونن النبي منظومي درجة قل كفتا لأزواجك جماتنك wannan doka ce abin da ake kira a tauna tsakuwa domin a bama aya tsoro shi yasa aka fara da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aka yi masa kira da lafazin annabta wanda mun ce bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi kawai man ursila bi shar'in ila qaumin muwafiqina shi kuma manzo man ursila bi shar'in jadidin wa umira bi tablighihi ila qaumin mukhalifina bambancin manzo kenan da annabi wannan an aiko shi ne zuwa ga mutanen da suka kangare suka fita daga da'an Allah ga baki ɗaya suka ba addinin musulunci shi ake aiko musu manzo da sabon manzanci waɗanda kuma suna nan akan addinin amma sun bar wani shashi na addinin to wannan sai a aiko musu manzo domin ya zo ya jadda annabi domin ya jaddada musu wannan aiki lokacin da wannan aya ta sauka matan annabi sallallahu alaihi wa sallama guda tara ne nana khadija ta rasu da kuma zainab bintu khuzaima sai aisha da hafsa da ummu habiba da sauda da ummu salama da safiyatul khaybariya da maimunatul hilaliya da zainab bintu jahash da juwairiya bintu haris su ne aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama qul li azwajika ka faɗa ga matanka na aure wa banatika ka faɗa ga ‘ya'yanka ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama guda hudu ne, akwai Zainab ita ce babba wacce Abul As ibn Rabi ya aure ta har ta haifa masa ‘ya mai suna Umama, wacce hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari manzan Allah yakan ɗauko ta ya fito da ita yana riƙe da ita yana sallah. ‘Yarsa ta biyu ita ce Ruqayya wacce sayyidina Usman ya aure ta kuma ta gamu da rashin lafiya a lokacin za a tafi yakin Badar shine Annabi sallallahu alaihi wa ya ce ma sayyidina Usman ya zauna ya jinyarta ya zauna yana yin jinyarta har ma ya zama bai samu daman halartar yakin Badar ba amma tunda aiki manzon Allah ya sa shi na kula da jinyar matarsa kuma ‘yar annabi na na ruƙayya sai ya zama an raba duk abin da aka samu a badar da shi kuma an ƙirga shi cikin waɗanda suka je badar ɗin bayan dawowa da badar da ‘yan kwanaki Allah ya mata cikawa sai ‘yarsa ta uku ita ce ummu kulsu wacce ya aura ma sayidina usman ɗin da ya bayar rasuwar ‘yan uwarta wanda suka zauna kusan tsawon shekara shida ko bakwai a shekara ta takwas bayan hijira Allah ya mata rasuwa wata ruwaya ta zo da sanadi za'ifi cewa annabi ya ce masa yadina usman da ina da ta uku da na baka a lokacin ya riga ya aurar da yarsa ta hudu ga ɗan aminsa ali bin abi talib ali bin abi talib kamar ƙani yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin suna ‘yan mazazir da Abu Talib da Abdullahi mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsu ɗaya duk ƴaƴan Abdul Muttalib ne shi kuma dan Hashim dan dan Qusay dan Kilab dan Abdul Manaf to haka suke dan haka su ne ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama guda hudu kulli azwajika wa banatika shi sa ka kashi da jam'i domin yar annabi ba kwaya ɗaya bace tunda Allah ba zai wa mace ɗaya jam'i ba ko wa banatika da ƴaƴanka mata wani sa'il mu'minina kuma ka faɗa ga matekun muminai matar mumini ai ta ma mumina ce ko ya kamata dai ta zama mumina din to shi yasa Allah ta'ala ce can kullil mu'minati yaqduduna min absarihinna a gaya wa muminai su rinsa idanuwansu nan kuma aka ce wani sa'il mu'minina da matan muminai kun ga dokar ta faro daga sama ta gangaro ƙasa farko matan annabi na biyu ‘ya'yan annabi na uku matan muminai me yasa ba a ce matan musulmi ba saboda ba kowace musulma ce take karɓar dokar Allah ita da mijinta su yi aiki da ita ba amma ba za ka samu mumini yana kan garewa dokokin Allah ba shi yasa koli-koli a cikin matakan islam shine iman sai ihsan yudinina su kusantar alaihinna a kansu min jalabi bihinna daga manyan abayinsu manyan hijabansu jam'u jilbab jalabib jilbab guda ɗaya jam'insa sai a ce jalabib shine babban hijabi wanda zai rufe mace rub tun daga samanta har ƙasa har ya ja ƙasa gwargwadon zira'i guda shine jilbab zalika wannan doka ɗin in suka bi ta adina shi fi kusa shi ya fi dacewa an yi urafna a gane su cewa kai waɗannan matan muminai ne waɗannan masu bin addini ne fala yi uzain ba za a cuce su ba ba a cutar da mai hijabi amma an ga mace mara hijabi sai a kura mata ido a ta kallon fuskarta da kafarta da hannunta a ta binta da kallo ana ga ko za a samu kofar da za a yi mata magana a shigo mata da batsa tunda ta tallata kanta ta yi tsirara ta kwaikwayi akuya a cikin shigarta tana yawo kusan zindir shi yasa malamai suka ce an wallafa littattafai akan hijabi da niqabi da kuma jilbab da hijab da khimar domin duk waɗannan ukun sun zo a cikin alkur'ani bai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kalman hijab anan zai ɗauki labule ko katanga ko kuma hijabin da ake sawa a jiki wal yadribuna bi khumurihinna ala jiyubihinna khumur jam'u khimar khimar shine shi ma mayafin da ake rufewa jilbab jalabib babban mayafin da ake ɗorawa a sama da aka malamai suka yi ta talifi su nuna wa mata mahimmancin wannan shiga cewa za ta kare musu mutuncinsu da ƙimarsu da martabarsu da ko mutuncinsu akwai wani malami da ake kiransa dr muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam ya rubuta littafi mai suna alhijabu limaza don me yasa ya zama mata su sa hijabi yace alhijabu ta'atun lillahi wa ɗa'atun li rasulillah farko duk matar da ta sa hijabi to akwai alama da ke nuna tana bin Allah da manzansa wama sai kafa hujja da ayan nan ta suratul ahzab aya ta talatin da shida. wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa mai ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina baya kamata ga mumini namiji da mumina mace in Allah yayi hukunci yace a sa hijabi ita ta zamo ba ta sa hijabi ɗin. wannan ya nuna bata bi dokar Allah ta hijabi ba sannan na biyu yace alhijabu iffatun hijabi alama ne na kaman miyan mace duk matar da aka ganta da hijabi alama ce ta kamewa saboda wannan aya ta hamsin da tara da Allah ya ce zalika adina an yi urafna falayu uzai. wannan shi ya fi kusa a gane su a san su ba za a cutar da su ba sannan ya ce alhijabu taharatun shi hijabi alama ce ta tsarkin mace da mutuncinta don Allah ya ce wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan tsari sai ce zalikum a tsaharu liƙulubikum wa kulubihinna wannan shine ya fi kusa mai nuna tsarkin zukatanku da zukatansu domin a sahabbai a mutane bayan annabawa ba mai darajar sahabbai a mata kuma ba mai darajar matan annabi to tare da darajar sahabbai da darajar matan annabi Allah ya ce sa hijabi shi ya fi nuna tsarkin zuciya ga matan da kuma tsarkin zuciya ga mazan in har mata masu daraja kamar suna na aisha za a ce su sa hijabi kuma masu daraja in su sai umar za a ce a sa musu hijabi ina ga mu karan kada miya miyan ma ba mai zaki ba sannan abu na hudu ya ce alhijabu sitrun hijabi alama ce ta sutura ta mutunci domin Allah hadisi ya zo inna Allah ta'ala hayyun sitirun yuhibbul haya'a was sitira hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika Allah ta'ala mai kunya ne mai suturcewa kuma yana son kunya da sutura abu na biyar alhijabu taqwa sa hijabi alama ne na tsoron Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa libasu taqwa zalika khairun da kuma tufafin tsoron Allah wannan shi yafi alkhairi wato hadda hijabi a ciki na shida alhijabu imanun hijabi alama ce ta imanin mace tunda Allah ya ce kullil mu'minati a faɗa ga mata wala yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna kada su bayyanar da adansu sai ga mazajensu kawai kuma nan yace wani sa’al mu'minina da matan mu'minai sannan na bakwai alhijabu haya'un duk matan da aka gani da hijabi alama ce ta mai jin kunya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kulli dinin khulqan kowane addini yana da ɗabi'a mai kyau wa khuluqul islam alhaya jin kunya da mutunci alama ce ta addinin musulunci ce al-imanu kulluhu haya Alhaya'u min al'iman, iman al kulluhu imanu walhaya'u haya'u wal imanu jami'an da kunya da imani an haɗa su an gwama su an cuɗanya su an mulmule su an dunkule su guri guda fa iza rufi'a ahaduhuma in aka ɗauke ma imani tare da kunya za su tafi in an ɗauke kunya sai imani ya bita su abokan juna ne ɗaya baya zama sai da ɗaya sannan abu na takwas alhijabu ghairatun hijabi alama ne na kishi duk mutumin da ka gama matarsa da hijabi alama ce ta yana kishin addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata dayus allazi yuqirru al-khabatha fi ahlihi ba zai shiga aljanna ba marasa kishi wanda yake wa matarsa tsirara su fito waje ya sa mata lesi wanda duk wanda ya wuce zai iya cewa dress din mata ka shudi ne ko baki ne ko kore ne ko fari ne shi kuma yana ga ya ci kwalliya ta zane kafarta da fulawa ta dambara jambaki da jagira da ja'ido da jafuska ta kuma abin nan ga jafarce ga kafarta ta yi kunshi ta yi lalle ta yi fulawoyi sannan kuma gashi ana ganin tudun mamanta kuma ana ganin wani irin dan diras sa Allah yana tsine masa da mala'iku shi kuma yana ga ya burge ai wannan adan kai kadai ake so ka gani Allah ya ce ban yadda kowa ya ga adam mace ba sai mutum goma sha biyu duk wanda baya cikin goma sha biyun nan ya ga adam mace ya ga wuta balbal zai sa da zai da wuta balbal Allah ya ce wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna au aba'i hinna, au abna'ihinna aw abna'i au aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani hinna, au nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ala auratin nisa. an yi wannan bayani a cikin suratul mu'minun to su kadai ne aka yadda shi yasa ni mawaƙi yake cewa li haddir rukbataini tushammirina bi rabbiki ayi naharin ta'burina ka anna thawba dhillin fi sabahin yazidu taqallusan hinan fahina tazunnina ar-rijala bila shu'urin li'annaki rubbama la tash'urina yace kin janye hijabinki ya rabu da ƙasa ya zo iya gwiwa wani ya matsa zuwa zuwa wani in an ɗaga shi ya zo idan sau sai a ɗaga shi ya kai ƙwauri wata sai ta ɗaga shi ya kai gwiwa wani sai ga ya tafi cinya wani sai ka ma ina za shi ne kusan su ake a cire shi gaba ɗaya shi namiji gwargwadon yadda tufansa ya yi sama gwargwadon yadda ke nuna kunsa tufanta ya ƙasa gwargwado yadda yake nuna binta ga Allah amma shaidan da ya zo sai ya ziga maza sai suke yin tazarci su kuma mata ya ziga suke yin taɗage maimakon tazarce ya halatta ga mata taɗage kuma ya halatta ga maza sai yanzu kaga maza suna yin tazarce mata suna yin taɗage tufafin mata maza suke sawa maza mata kuma suna sa tufafin maza domin tufan maza shine wanda ya ɗaga sama tufan mace kuma wanda ya sauka ƙasa kuna ku maza sai kuke sauke shi ƙasa don ku saba wa Allah su kuma suke ɗage nasu sama don su saba wa Allah kun ga shedan ko da kwamu ne aka ce mu ɗaga mi ƙasar sai shedan ya ce to ku sama su kuma da aka ce su ƙasa sai shedan ya ce su sama da kuma su aka ce su sama sai shi ya ce to ku ƙasa kuma to kai in tufanka ya yi sama ka yi daraja ita kuma in tufanta ya yi ƙasa ta yi daraja sai ka duba ka ga iya tsawon rigar ka inda ta tsaya to bayan kin yadda za ki sa hijabin ma to ba yadda kike so za ki sa ba ga sharaɗin hijabi guda takwas duk hijabin da aka ɗora shi a sikeli bai cika waɗannan sharuɗa guda takwas ba to unguli ne da kan zabo na farko sitiru jami'i badanil mar'ati alar Raje sai ya rufe dukkan jikin mace ga baki daya ku gane fa ba fa miji ake sa hijabi ba kai da ba matakka ba ake sa hijabi da ni da ba matata ba mu din na kan hanya ake rufewa amma da an shiga gida ya samu raki a jefa shi anan ya gama aikinsa da an shiga gida ya expire in dai su kaɗai ne a cikin gidan ita da mijinta to an gama da magana hijabi kuma shi ke nan an fita sha'aninsa sai kuma in za a sake fita gurin ka kai akan hanya kana ta kekkelle ido kana kana ba bihamdi kana kallon matan mutane na biyu Allah ya kuna alhijabu fi nafsihi zinatan kada hijabin kuma ya zama mai ado a yi ma'adan fulawa yana kyalkyali yana walwali yana sheƙi yana ɗaukan ido yana jan hankali wata ta yadda za ta yi hijabin amma ba zai rufe jikinta duka ba wata ta yadda za ta yi hijabin amma sai an caɓa masa ado a yi da abu mai tsada ka an ba a ba kenan an rufe gida da ɓarawo an ya kuna safiƙan sakinan la ya kasance mai kauri katar-katar haka ya zama mai kauri ba wanda an yi haka ana hango ta baya saboda shara-shara da warawara kai zamo shatan tufa shine wanda in kai haka kana hango kama abin tankaɗar rariya ko abin da ake tace kulli da shi to wannan ba hijabi bane duk wacce a gani da wannan to bata sa hijabi ba wani abu ta sa daban an yakuna fada fadan ya zama mai faɗi yalwatacce ba wanda zai tsuke jikinta ana ganin tidin ko ina a jikinta ba a'a faɗinsa ya kai ya mai faɗi kama an zura ta a ciki haka za ta zama gaira bayi kada ya zama kuntatacce sannan na biyar Allah ya kuna mubakharan mutayyaban kada a sa masa turaren wuta ko turaren fesawa saboda hadisi ya zo duk sanda mace ta fesa turare ko ta yi turaren wuta a jikin tufanta ta wuce don jama'a su ji ƙanshinta za a rubuta ta a matsayin mazinaciya ga ta mata aure amma a littafin Allah mazinaciya ce kun turare shi sa aka ce mafi kyan turaren maza wanda launinsa a ƙanshinsa ya bayyana launinsa ya ɓuya mafi kyawun turaren mata wanda launin ake gani ba a jin ƙanshin kanshin kawai iya hancinsu yake shiga sai an zo dab da su mazansu ne za su ji kanshin ba irin mai tashi saman din nan bane akwai matar da in ta wuce ta wani layi sai kaga duk unguwa an ji kanshin zuwanta to ga babun kenan na shida Allah yushbiha malabisar rijali kada yayi kama da tufafin maza a ce maza suke sa irin wannan to idan mace ta yi shiga irin ta maza da an ganta an san tufan maza ne kuma sannan ta juya shi ta lankwasa shi ya kama da hijabi ta wannan shi ma ba a karɓa ba na bakwai Allah ya shibiha malabisal kafirati kada yayi yi kama da wato kaya irin na tufafin kafirai a ce kafirai ke wannan shigar bai kamata mumine a gansu da ita ba sannan na takwas Allah ta kasi da bihi a shuhurata bainan nasi kada ta zamo ta nufi shahara da nuna kai a cikin jama'a a ce ita kullum hijabin ta ja ne ta kawai ja take sa dinga sa launi launi kala kala tunda shari'a ba ta yanke wani launi ba duk da malamai suna ga launin baki da wasu launuka sun fi amma dai babu wani nassi da ya yanke launi malamai ma ba su launi ba in dai ya cika waɗannan sharuɗan to ya zamo hijabi in ko bai cika waɗannan sharuɗan ba to bai zamo cikakken hijabi da ake bukata ba akwai littattafai da aka wallafa a wannan babi ga masu bincike don su gano martaba hijabi akwai wani littafi mai suna almar'atu baina tagarir wa taharir wato mace tsakanin yaudara da kuma yantar da ita wanda aka yi raddi ga kasashen turai da faransa da suka ce sun ba kowa yanci an ba kirista yanci ya sa cross an ba ba yahude eh, yanci ya sa yar nan tasa ta rabin kai amma wai mace ba a yadda ta sa hijabi ba kuma ana maganan yancin dan adam to me hijabi yayi sannan akwai littafi na biyu hirasatul fadila na dr bakar shek bakar abu zaid wanda yake kara mutunci ya ce ya rubo littafi sama da ɗari kafin ya wallafa shi sannan akwai littafi na nasir bin ahmadul fahad mai suna libasul mar'ati amamar rijali tufafin da ya kamata mace ta sa in za ta bayyana a gaban maza na hudu akwai hijabul mar'atul muslima na shek Muhammad Nasir Dinul Albani rahimahullah shi saboda bawa hijabi mahimmanci littattafai uku ya wallafa akan hijabi na farko kira shi hijabul mar'atul muslima irin hijabin da ya kamata musulma ta sa da abin yayi nisa sai ya mai da shi jilbabul mar'atul muslima babban mayafi ko hijabin da ya kamata mace sa da abu yayi zafi ma sai wani littafi mai suna arraddul mufhim alaman khalafan ulamaa wata shaddada wata asab wa alzamal marata an tastura wajhaha wa kaffaiha wa awjab wa lam yaqna bi qawlihim annahu sunnatun wa mustahab wannan littafi na uku kenan yana raddi don akwai waɗanda suke ga wajibi a rufe fuska wasu na ga mustahabbi a rufe fuska ita dai fuska an yi ittifaki a rufe ta sai dai a wani babi wasu ka ce wajibi ne rufe fuska wasu ka ce mustahabbi ne rufe fuska shi shek muhammad nasir jinin albani yana cikin masu ganin rufe fuska mustahabi ne to me mustahabi a musulunci ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan sunansa kenan ma amara bihi shari'u la ala wajhi ilzam shine mustahabbi kenan a gurin sa in mace ta rufe fuskarta za ta samu lada mai yawa amma in ta bude fuskarta babu alhaki a wajen ragowar malamai kuma suka ce wajibi ne a rufe fuska in an ce wajibi alwajibu lughatan as-saqit wal lazim wastilahan ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam wal wajib yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu in an ce wannan abun wajibi ne shine abin da shari'a ta ce a yi shi dole tilas ko ana so ko ba a so su a gurinsu haka hijabin a rufe fuska yake idan mace ta rufe fuskarta da niyan bautawa Allah za ta samu lada in ba ta rufe ba to har ta je unguwa ta dawo alhaki ake rubuta mata wannan shine kaulin ragowar malaman wasu ko malaman suka yi tafsili suka ce a'a ai mace iri uku ce dangane ga fuskarta akwai mai tsananin kyau wajibi ta rufe akwai mai tsananin muni ba laifi ta buɗe akwai matsakaiciya an fi so ta rufe aka ce to ai shi kansa kyau da muni ba abin da aka yi ittifaki a kansa babu kyan da aka yi ittifaki a kansa babu munin da aka yi ittifaki a kansa abin da kake gani da muni kuma wani shi yake gani da kyawu abin da kake gani da kyawu wani sai ya ga da muni wani ya ce tashi aure sai ce shi doguwa ke so zan kalele ya kamata ta ofal nan wani ya ce gajeriya wani ya ce mai kiba wani ya ce ba san mai kiba wani ya ce fara wani ya ce baka wani ya ce yanzu mutanenmu suna goga abu dan su koma farare ko to su kuma yanzu wasu a turai kuma suna goga wani abu dan su koma bakaki haji wata tsiya kuma shedan ba zai kyale a zauna lafiya ba ko to shi yasa kaulin da yafi shine kawai a rufe fuska in ba mustahabbin ne a rufe in ba wajibin ne mu dai a rufe da duk mata za su rufe fuska da an samu saukin abubuwa da yawa to shine Allah ta'ala yace zalika ajna wannan shi yafi dacewa an yi urafna a gane su falayi uzayn ba za a cutar da su ba wa kana Allah ghafuran Allah ya tabbata mai gafara ne ga bayinsa rahiman mai jin kai ne Allah ya ji kanmu ya mana rahama na'am لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون lalle tabbas idan muminai ba su hannu ba ba su ja su sun daina cutar da musulunci da annabi ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda akwai ciwon zina da ciwon kafirci da ciwon munafunci mun ce akwai maradu shubaha akwai maradu shahawa akwai maradun nifaq akwai maradu kufri akwai maradu shahawa ciwo ne iri iri kuma ba shi da magani a asibiti sai dai a cikin alkur'ani da hadisi to idan ba su kame ba masu irin wannan ciwon wal murjifuna fil madinati da masu yada jita jita masu sagewa muminai gwiwa in an ci nasara su bata rai in an kashe muminai maimakon su ba da labari mai daɗi sai su dinga tsorata mutane suna firgita su waɗanda kullum irinsu ne masu cewa to yaushe addini zai ci nasara ai wannan kawai dai a jira mahadi wahala kuke ta yi wani magani yake a gayyato ne shigo musulunci sai ce to musulmin ma ba su gyaru ba kuma kuna gayyato wasu to kai tunda ba a gyaru ba fita kai ka fita tunda kai baka fita ba a ciki haka kake zaune lalataccen kuma ka ce ba za a gayyato wani ba ya zo ya zama irinka a hankali sai a gyara kutare shi fa bai ma shigo addini ma balle ya magana ba kai kana kalmar shahada an kaga dama kai sallah ai wajibi ne shi ya shigo cikin musuluncin shi ma rigimar da yake a cikin musuluncin ayi da shi amma ba yana waje ba wanda yake waje ba ya da rabo ko misqala zarratin to shi yasa wasu na nan da irin wannan su ce ai ba za a gyaru ba su ce ai ba za a ci nasara ba su ta sagewa masu wa'azi gwiwa ko ya za a yi an zage ka to me ka gaya min wanda ba a zagi in siyasa kake sai an zage ka in kudi kake dai sai an zage ka in mulki kake sai an zage ka to me idan an zage ka ibnu azamin yace duk abin da ba a zagin ka ma ka daina yin sa dan baka kan gaskiya dole sai wani ya ce baka kyauta ba wani ya ce ka kyauta imam mali ya cewa almajiransa ku shiga gari ku ji me ake cewa a kaina aka ce wasu na yabanka wasu na zagin ka yace yayi daidai eh. ibnu hazamin a cikin jawami'us sira yace da yabo da zagi ko ne kashi biyu ne akwai yaban gaskiya akwai yaban ƙarya akwai zagin gaskiya akwai zagin ƙarya wanda ya zage ka akan daidai ya taimake ka yawa <laughs> ne ko da sallama ba ba wa mutane kaga ya taimake ka in baka yi in ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya gyara ka makiyinka wata ran shi yake taimaka ma ka gyaru saboda masoyinka ba zai nuna ma illarka ba so ya rufe shi ko makiyi tun da dama sharri yake nema da ya leka dan gona abu sai ya jefe ka in ka auna ka ji daidai ne to sai ka gyara wannan abu gobe in ya rasa na zagi sai ya kuma ya sharri to lokacin da ake ma sharri kuma darajar ka ta ɗaukaka don kaga ana sharri to an rasa abin zagi sai kuma a koma sharri da kage to sai kuma Allah ya dinga ɗaukaka kama daraja an ce akwai wani malami mai caɓa-caɓan fuska haka yana da zanzana da kuma malami ana kiransa sha'abi da kuma a'amash shi sha'abi yana da zanzana a fuska shi kuma a'amash makaho ne baya gani Ko malaman hadisi ne manya za su tafiya sai shi a'amash da aka zo za a shiga gari sai ce to mu rabu kai ka shiga ta nan ni in shigo ta nan sai ce saboda me ce saboda kan mutane su dau alhakin mu su ce kun ga wani makaho da mummuna duk wanda ya faɗa haka kaga ya cucu sai ce a'a mun samu lada ne duk wanda ya zage mu ba aikin ladansa Allah zai dauko ya bamu ba mu ƙara daraja sai ce to mu ko ba masu ai a ragewa muminai darajar sa a bamu muna so musu irin abin da muke so kanmu saboda haka ka bi tana ni in bi ta ma haɗu a cikin gari kun ji bayan Allah to shi yasa wanda iya beka da wanda izage ka duk kashi biyu ne akwai yaban gaskiya akwai yaban ƙarya yaban gaskiya shine zai taimaka maka wataran wataran ya cutar da kai shi ma zai taimaka maka ka san kana daidai don ka ƙara haka kuma yaban da ba na gaskiya ba dama ka san ba na gaskiya ba ne kai ma dai kawai dai amma ne dan ka ji daɗi akwai abin da kuma kayi a yaba maka alama ce ta kuma Allah ya karɓi abin domin mutane su ce maka Allah saka da alheri abinda kai Allah saka ma alama ce ta kayi abin kuma an gani man la yashkurun nasa la yashkurun to saboda haka wannan shine a to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan la illam yantahi al munafiquna ko idan munafikai ba su dena ba na ce mu'minun ne ko la illam yantahi al munafiquna idan munafikai ba su daina cutar da addinin musulunci ba ba su daina aikata mummunan abubuwan da suke aikatawa na munafunci ba annifaqul akbar wan nifaqu al asgar karamin munafunci da babban munafunci wallazina fi qulubihim maradun da kuma waɗanda akwai ciwo a cikin wato zukatansu shine muka kasa shi biyar maradun nifaq maradu shahawa maradu shubaha maradu kuf da maradu shahawa shine wannan na zina wal murjifuna fil madinati da masu yada jita-jita a madina lanuguriyan na kabihim Allah ce sai mun cuna ka a kansu mu baka nasara ka wato kama su sun malayu jawiru na kafiha Allah ce sannan ba za su ƙara yin makotaka da kai a cikin madina ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan ɗan kaɗan ɗin zuwa lokacin da za a kashe su ko kuma lokacin da za a gane su a fatattake su mal'unina Allah ya ce tsinannu ne hali kaunihim mal'uni duk inda suke tsinuwa Allah tana bin su aina ma fuqifu duk inda aka same su aka kama su ukhizu Allah ya ce duk inda aka same su a kama su wa quttilu a kakkashe su takatilan kakkashewa ba kashewa ba kakkashewa idan eh, kisan yayi yawa sunnatallah wannan sunna ce ta Allah fil khalau cikin waɗanda suka gabata munafikan da can ma haka Allah ya sunnanta a kansu a kakkashe su min qablu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya sunnanta akan masu waɗannan halaye guda uku da munafunci da ciwon zuciya da kuma yada jita-jitar da za ta dinga sagewa musulmi da muminai gwiwa walan tajida ba za ka taɓa samun tabadilan musanya ko canji ba li sunnatillah ga sunnar Allah subhanahu wajen danka azzalimai da kuma taimakon muminai na'am يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الله تعالى يسألك الناس متاني سنة مكة تنبيا عن الساعة bisa tashin alkiyama yaushe ne matassa'a mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il shi wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sa sani ba to duk tambayar da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama in mai amsa ce sai Allah ya bada amsar in ba mai amsa bace a ce gaya musu kaza da suka tambaye shi yas'alunaka anil ahilla Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin yas'alunaka an ash-shahr al haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir yas'alunaka an al khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa yas'alunaka an al yatama qul islahum lahum khair wa yas'alunaka an ani mahib qul huwa adhan yas'alunaka an al anfal قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذا أباك الأباد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا in tambaya mai amsa Allah ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi kenan amsa wa yas'alunaka anil jibal fa qul yasfaha rabbi nasfa wa yas'alunaka an zilqadan qul sa'atlu alaykum minhu zikra ku zauna ku ji kissarsa ma da aka tambaye shi an sa'a Allah ta'ala ya ce ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghatatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun ana qul inna ma ilmuha indallah shine Allah ta'ala yace qul inna ma ilmuha indallah kace kadai ilimin yaushe ne za a yi alƙiyama yana wajen Allah ta'ala wa ma yudrika me ya sanar da kai la'alla sa'ata me yiwa ma ita alkiyama din da ake yawan tambaya ta kunu ƙariba. ta zamo dab azifatul azifa iqtarabat sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amru amru llahi fala tasta'jiluhu iqtarabat sa'atu wa shaqqa qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna komai yana nan kusa inna allaha tabbas Allah ta'ala la'anal kafirina ya la'anci kafirai ya tsine musu albarka Allah huwal ibad anisan taka daga rahama Allah ya tsare mu wa a'adda lahum sa'ira Allah ya musu tanadin wutar sa'ira wa dana liman kazzaba bisati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan da au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wa suburan kasira. Allah ya mun yi tanadin sa'ira ga wanda ya ƙaryata alkiyama idan wutar sa'ira ta hango su daga nesa sai su dinga jin zaɓaɓɓaka da fushi yana tashi daga cikinta in aka jefa su a lokanta kafin a je tsakiya tun daga nan za su dinga mun shiga uku mun lalace shi yasa an mutum ya ce ya shiga hukunci kayi gaggawa ɗaya ake fara shiga in ya ƙure sai ka shiga biyu in ya ƙure ka shiga uku amma uku gaba ɗaya ai mutum zai daɗe bai fito ba kenan ko ba haka ake cewa ba na shiga uku na rasa wace irin uku ce ne me yasa ba ta da ɗaya ba ta da biyu sai uku kawai kamata wani ya mana bincike ko ya gano ya kai kullum sai ake ce na shiga uku shiga ɗaya mana to da farko in abin bai yi ba sai ka ƙara na biyu a ƙarshe a kai uku amma uku gaba ɗaya to ga wasu na cewa da auhu na rika subura mun shiga uku mun shi Allah ce la ta da ul yawma suburan wahida Ba ku ce kun shiga ɗaya wadda o suburan kasira ku ce kun shiga malala yara suka ce gashin tunkiya ba makarar kirga kenan khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wuta har abada duk inda Allah ce Khalidi na fi bai sa abada ba to akwai ihtimalin fita amma ya ce abadan to ya yanki ba fita kenan la Duna waliyan ba sa samun masoyi da zai nemi alfarma ai musu wala nasiran ba sa samun mai taimako da zai taimake su ya tsare su daga dawwama a cikin wutar Allah ya tsare mu na'am yawma tuqallabu wujuhum fin النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا الله تعالى يوم كتنا تد سورة القيامة tuqallabu wujuhuhum ana jujjuya fuskokinsu in nan ya babbake sai a juya ba yadda ake juya balangu ko tsire haka za a dinga juya su in nan ya gasa a juya nan finnari a cikin wuta ya kuluna a lokacin da wuta take babbakarsu take su suna cewa ya kuluna ya laitana ya kai canmu ya asaranmu ya taɓewanmu ata'ana Allah ina ma mun bi Allah wa ata'ana rasula ina ma mun bi manzan Allah يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وقالوا سكتي ربنا يا الله ما هلتشم انا اطعنا سادتنا من بشوى غبنمو wa kubara ana da manya-manyan garinmu fa'adalluna sabila sai suka ɓatar da mu tafarki ashe bin babba ba da nassi ba yana ɓatar da mutum tafarki shi yasa malami akhdari tun muna ƙanana ya wayan mana da kai yace wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi ya faɗi matakai uku na farko kakka kuskura kai wani aikin da ba a gaya maka hukuncin Allah a kai ba in bai sani ba akwai sauki wa yas'alul ulama'a ka je ka tambayi malamai me hukuncin wannan abu wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace kai koyi kuma da masu bin sunnar manzon Allah allazina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan masu cewa abu Allah a nisanci shaidan duk sanda maganar wani ta ci karo da maganar annabi tawa za a ɗauka muttafaqun alai ko saɓani babu wanda ya faɗi akasin haka ma to ana tuhumar musuluncinsa shi yasa imam malik yana karantar da almajiransa makarantarsa ita ce masallacin annabi kabarin annabi yana bayansa sai ce musu mamin na illa raddun wa mardud babu wani daga cikin mu face ya wurgar an wurgar aka ce me yake nufi yace ya wurgar da magana wani shi ma wani ya wurgar da maganarsa kowane mutum akwai abin ɗiba a cikin maganarsa akwai abin watsarwa sai yace ce illa sahiba hazal qabr sai wanda ke kwance a gurin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne maganarsa ba ta wurgarwa wani mutum yana zaune da littafinsa a gaban annabi ko a bayansa duk abin da ya ji annabi ya faɗa dariya ake kuka ake fushi ake faɗa ake baƙi ne a gida ne kawai ya rubuta sai sahabbai suka ce ma baka tacewa komai na annabi rubuta kake an gama komai na annabi ne za a rubuta sai je samu annabi ya ce ya rasulullah duk abin fa da ka faɗa rubuta nake a cikin fushi da lokacin dariya da kuka da waye sai annabi ya ce oktobo fa wallazi nafsu muhammadin yadihi ma yakhruju fihi illa alhaq ka rubuta na rantse da Allah da raina yake hannunsa ba abin da ke fita daga baki na sai gaskiya duk abin da na faɗa rubuta amma wanda ba annabi ba sai an tace rabbana suka ce ya Allah mahalicin mu atihim bi'ifaini ka ba su ninki biyu min al'azabu na azaba wato ka ninka musu tasu da tamu da suka batar da mu wal anhum Allah tsine musu inji yan wuta suke cewa tsinewa shugabannin su la'anan kabira la'ana mai girma wata kira'an wacce malam malam ibnu kasir da nafi'u da abu amr da hamza da kisa'i sun karanta la'wal anhum la'anan kasira asim da ibnu amir sun karanta wal anhum la'anan kabira tun an haɗa kira'an guda biyu kasiran kabira ta zamo mai yawan gaske kuma ta zamo babba kowace babba ce kuma mai yawa lalle talaka sun tsina shugabanninsu da yawa suka ce mai yawa kuma babba da haka kakkabi mutumin da ba zai dora ka akan nasi ba duk mutumin da zai maka tarbiyya ba zai maka tarbiyya akan bin Allah da bin manzon Allah ba da girmama iyaye da girmama malamai da biyayya ga nasi ba to wanda an kabi shi ya batar da kai Allah ya tsare mu na'am ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا la ta kunu kada ku kasance kallazina a a'za musa kamar waɗanda suka cutar da annan musa yana cewa lima ni wa ƙatta alamu na an ni rasulun lahi ilaikun falon ma zagu a zagan lahu ƙulubahu ya ce don me ya sa kuke cutar da ni bayan kun san ni manzan Allah ne zuwa gare ku fabarra'ahu Allah sai Allah ya kubutar da shi ya barrantar da shi mimma qalu daga abin da suka faɗa wa kana shi ku annabi Musa ya kasance wa jihan, mai daraja ne mai martaba ne inda Allah a wajen Allah yana da fuska a wajen Allah mutum ne mai mutunci mai daraja mai kima rasulullah nabiyullah kalimullah to ya akai suka cutar da shi an yi kauli hudu an ce wasu daga cikinsu saboda yana sa kaya manya sai suke ce wai gwaiwa gare shi imamu bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 3404 haka imamu Turmuzi hadisi mai lamba ta 3221 imamu bagawi a cikin ma'alimu tanzil su ruwaito hakanan ya zo a wata ruwaya din daga imamu bukhari da imam muslim da ibn hibbana da abu awana cewa wata rana annabi Musa ya kasance mutum ne mai yawan kunya da suturce jikinsa sai banu Isra'ila suka dinga cewa ai ba komai yasa annabi Musa yake suturce jikinsa ba face ko dai yana da kuturta ko kuma yana da gwaiwa to shine wata rana Allah ta'ala sai ya so ya kubutar da annabi Musa din sai ya koma gefe yana wanka sai ya cire kayansa ya dora akan dutse ya shiga ya fara wanka ya gama wankan ya fito sai dutsen ya gaba ya je zai ɗauki kansa akan dutsen sai dutsen ya ruga da gudu yana bin dutsen da sanda yana cewa dutse tsaye ɗau ɗauka na dutsen yana gudu ashe akwai shugabannin banu isra'ilan su ma suna wanka a daidai gurin to Allah ta'ala sai kubutar da shi sai dutsen bai tsaya ba sai da ya kawo shi wajen inda banu isra'ilan nan suke sai suka hango annabi musa din babu tufafi a jikinsa suka ga ashe ba shi da gwaiwa duk sharri ake masa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi wannan shine kauli na ɗaya da aka fassara ayar da shi wanda ya farin jaye kauli na biyu cewa wai wata rana annabi Musa sun hau kan dutse kamar da Imam Tabari ya ka a cikin tafsirin sa Abu Hatim da Ibn Kasir da sanadi Hasan daga Sufyan bin Husayn cewa wata rana annabi Musa sun hau dutse shi da annabi Haruna sai Allah ya wa annabi Haruna cikawa kan dutsen sai banu Isra'ila suka ce annabi Musa ya kashe shi kaji shi ne ya roƙa ma annabta suka ce shi ya turo shi shi ya kashe shi shine Allah ya faɗi wannan ko kuma kauli na uku cewa karuna ya ɗauki nauyin wata karuwa cewa ta je ta wa annabi Musa sharri a inda yake karatu ta ce ga ma hulaka je da kamanta baka zo ka ɗauka ba to shine da ta je za ta faɗan ko ta faɗan ma sai annabi Musa kamar yadda ya zo a cikin wannan ruwaya ce ta banu Isra'ila sai ya ce mata me yasa kika yi haka tace ga wanda ya sata shi da aka ce annan musa ya addu'a ƙasa ta kama shi ibn kasir ya kawo na ma duk isra'iliya ce na hudu sun ce mai sihiri ne shi sun cin kuma jefe shi da hauka kamar yadda malam mawardi ya faɗa ko dai ta meye dai an dai gaya annabi Musa abin da bai dace ba shi yasa Allah ya kubutar da shi kuma wancan kauli wanda ruwayan Bukhari ta zo shi malamai suka furin jayawa akan tafsirin wannan aya wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa yana da daraja a wajen Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah ku aikata abin da Allah ya sa ku ku nisanci abin da ya hana ku wa qulu qawlan sadida kuma ku faɗi magana wacce ta dace maganar da ta dace an fassara ta da sawaban inji Abdullahi dan Abbas ko an fassara ta da sadiƙan. wato mai gaskiya kenan ko kuma an fassara ta da adalan ku faɗi adalci ko an fassara ta da qasdan ku faɗi magana madaidaici a jimala ibnu kutaiba yace duk dai maganganun guda uku suna nan dai a cikin cewa kaulan sadida sun fassara ta ma da la ilaha illallah ko aqida mai kyau ko tauhidi ko bin Allah da manzansa inji malam abdullahi dan abbas da malam ikramatu ko kuma ana nufin adalci a cikin magana da aiki ko ana nufin cikin sha'anin Zainab da Zaidu wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan Zaidu ya sake ta wanda ake ga kamar ba zai auri matar wanda ya zama ɗansa ba Allah ya rushe wannan yace ba haka bane yuslih Allah zai kyautata lakum a gare ku a amalakum ayyukanku Allah zai kyautata muku ayyukan ku. kyautata ayyukan shine na kasassu Allah ya cika su kaɗan Allah ya yawaita su sannan ya karɓa wa ya yaghfir lakum kuma ya muku gafaran zunubakun zunubanku dama ba abin da muke so irin a karɓi mai kyan a yafe mummunan ko wa man yuti illaha wanda yayi biyayya ga Allah wa rasulahu yayi biyayya ga manzon Allah faqad faza haƙiƙa ya rabauta fauzan azima rabo mai girma shine shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yace naki aka ce ya rasulullah wa zai ce naki yace man ata'ani da halal jannata wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mu ba zai shiga aljanna ba Don haka ba kyau a saba annabi sallallahu alaihi wasallama na'am إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنا خَلَقَنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ce, Inna haƙiƙa ni, wannan nuna ana kiranta nunu azama ba na nufin da Allah da wani ne suka taru suka yi ba mai gin girma sai ya ce mu ka san kamu masu mulki a ce mu za a yi wa kamar mu wai hadda shi da wani abu kuma duk ƙarin girma ne duk karin abin nan ne eh, martaba ko to shi yasa Allah ya ce inna nahnu mu ne yana nufin ni ne amma sai ce mu ne saboda girmama alkabirul jabbarul mutakabbir kenan subhanallahi amma yushriku ya ce haƙiƙa mun bujirar da al'amanata amana amana a nan wasu fassara ta da sallah aƙida tauhidi kula da iyaye bin manzan Allah ibn kasir ya ce amana a nan ta shafi duk jinsin amanar gabaki ɗaya shi yasa Allah ya ce ya yi wallazi na amanu la ta Allah war rasula wa ta amana cikin wa antum ta'lamun ya ku masu imani kakku ha'inci Allah kakku ha'inci manzan Allah kakku ha'inci amanonin da aka danka a hannunku sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku ba ga amanoni ga masu su da amana hawa hawa ce akwai amanar kanka a kanka kakka kashe kanka kakka cuci kanka kakka raba kanka da bauta wa Allah da ya halicce ka kakka raba kanka da biyayya ga manzan da aka aiko ma kakka raba kanka da imani da qur'anin da aka saukan ma kakka raba kanka da yin sallar da aka wajabta ma ka shina kai akan kanka amana ne addinin da Allah ya saukar amana ne sallah amana ce zakka amana ce azumi amana ne hajji amana ne iyaye amana ne ya'ya amana ne mata amana ne abokai amana ne mai neman shawara amana ne manzon Allah amana ne musulunci amana ne bautar Allah amana ce dukkan wanda ya amince maka ma amana ce kai wanda ya zo ya ce ba ni shawara ma amana ce almustasharu mu'taman wanda yace ban shawara to amana ce kakkai masa gadar zare kakka zura shi kakkai masa keta ka bashi shawarar da bata fita sai ya tafi ka kyalkyale da dariya kace ce ai na zurawa ne to ka ci amanarsa an ce duk wanda ya baka magana ya juya to amana ce in bai ce ka gaya wa kowa ba daka ka amana faffaɗan abu ne yan uwa Allah raba mu da cin amana shi yasa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi wanda ya samu kansa a cikin abu hudu daga ciki akwai cin amana akwai saba alkawari akwai ƙarya akwai husuma Allah ya raba mu da su to Allah ya ce mun bijirar da amana ala samawati a bisa sammai wal ardi da ƙasa wal jibali da duwatsu fa a baina sai suka ƙi bayan an ba su zaɓin ko su ɗauka ko su ajiye an yi hamilnaha suka ce ba za su iya ba wa ashfaqana suka ji tsoro minha daga ɗaukan wannan amana wa hamala hal insanu shi mutum ya ce ni a ɗora mu ƙaji shi ka ce jarumi eh yace ni a ɗora mun amana zan iya to Allah ya ce gashi nan ga qur'ani nan ga manzon Allah nan ga musulunci nan ga iyayenka nan ga ƴaƴanka nan ga matanka nan ga abokanka nan ga rayuwa nan ka yi ta yadda ta dace da qur'ani amana ne kowa sai an tambaye shi akan qur'ani ka da shi da nisan ka da shi sai an tambaye ka akan annabi dama mutum yana mutuwa a kabari ma wani zabga masa mali zai a ce me kake faɗa akan wannan a nuna masa annabi in mumini ne sai ce ai muhammadu rasulullahi ne in munafiki ne sai ce ka la ana qulu fihi kama ya yaqulu nas ban san shi ba kawai naji ana faɗan magana akan sa ni ma na faɗa sai malaku ce ka shiga uku dan dukan ka zami yanzu kuma an ce mai maka bishara da duka har tashin alkiya har abadan abada ka ta cin duka kenan to Allah raba mu da wannan to shi yasa ba a wasa da addini innahu kana zaluman lalle dan adam ya cika mai tsananin zalunci ala sigatul mubalaga zaluncinsa sa ba dan kadan bane jahulan haka mai tsananin jahilci ne jahilcin ba kadan bane aljahalul murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri to Allah ya saukar da wannan amana ne da dan adam ya dauka don Allah ya tantance bangare guda uku liyu'adhib Allahu almunafiqina don Allah ya dandana azaba ga munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da kuma maguzawa mushrikai masu haɗa Allah da abokin tarayya a cikin bauta da rububiya da uluhiyya da asma'i wa sifati maza wal mushrikatin da masu wa Allah shirka mata wa yatubu Allah kuma Allah ta'ala yayi haka ne ta hanyar saukan da amana don kuma ya tuba ya karbi tuba iyafiya alal mu'minina akan muminai maza wal mu'minati da muminai mata wa kana Allah Allah ya tabbata mun ce kana masalubatu zaman ce shi yasa ba a fassara ta da ya kasance dan sai a ce to in ya kasance a da yanzu fa da jiya da gobe da gaba daya shi kuma Allah gafuru ne ismuhu gafur sifatuhu gafara magafira so da haka ya gafiru zunuba sunan Allah suna ɗauke da abu uku idan muta addini subutul ism lillah subutul sifa lillah subutul hukumu hawa muqtabaha lillah idan suna kuma lazimi ne ya tadamman amrad subutul ism lillah subutul sifa lillah da haka gafurar rahima Allah ya tabbata mai yin gafara ne ga bayinsa kuma sunansa gafuru kuma ya gafiru rahiman sunan Allah rahimu kuma yarhamu unzur ila asar rahmatillah ga kuma guraban rahamarsa sanan. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina aiko manzon Allah rahama ne saukar da qur'ani rahama ne kawo musulunci rahama ne rayuwa addini rahama ne shiga addinin rahama ne bin addinin rahama ne mutuwa addinin rahama ne amsa tambaya kabari rahama ne sikelin kai cika rahama ne ka haye sirati rahama ne ka shiga aljanna rahama ne duk wannan kuma rahama ce kwaya ɗaya tara tana aljanna to Allah ya mana rahama ya ji kanmu wannan sura abin da ta faɗa na rahama da jin kai Allah ta'ala ya sa muna ciki abinda aka faɗa na azaba Allah ta'ala ya tsare mu inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana inda muka yi daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya ƙara mana ilimi da biyayya gare shi da manzansa Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi mai albarka wanda za mu bauta masa da shi mu ji tsoronsa Allah ya wadata mu da wadatawarsa ya azurta mu da azurtawarsa ya kuma tsare mu da tsarewarsa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ne da ramadan ya taho karshe a wannan goman da ake samun aikin rahama mutane sun yi bajinta bajintar shine masu sai da hatsi da 'yan kasuwa da 'yan kabi da 'yan tsawon gaba da tsawon arewa da na masu kallona da na kudu da na arewa duk kowanne sun yi wani hoɓɓasa sun aiko da wani abu a taimaka wa marayu da masu ƙaramin galihu da kuma talakawa da sababbin musulunta sannan a cikin wannan lokacin ne za mu kai ziyara kurkuku da asibiti kamar yadda muka saba domin rarraba ayyuka na jin kai don haka kowa ya shirya da taimakon da zai bayan na sabulai da taimakon da za a bayar na omo da magi da gishiri da tufafin sawa da sauran abubuwa da 'yan kurkuku suke bukata kuma aka yarda hukumar kurkuku ta yadda a shiga da shi ciki waɗannan kayayyaki da muka kai musu wancan shekara ya yi tasiri domin na ga wani a ƙofar ruwa tashan ƙofar ruwa a kano yana tura bairo haka sai na ji an kwalla mun kira da na waiwayo muka gaisa na ce ban gane ka ba sai ce ai a kurkukun gombe aka shiga aka yi wa'azi tun daga nan Allah ya shirye ni da na fito yanzu na kama sana'a to kaga shigan mu waccan tayi tasiri gashi Allah ya shirye wasu kuma ku shina daga shigan mu ne Allah ya sa albarka har aka gina masallacin juma'a sama da shekara 40 kurkukun na yana zaune ba a sallar juma'a shigan mu yasa muka aka gina masallacin juma'a aka sanya limami yana yin sallar juma'a sannan daga shigar tamu ne gwamnati ta yi gyare-gyare aka samar da wasu abubuwa na jin daɗin 'yan kurkuku daga wannan shigar tamu da muka kira aka samar da wanda zai dinga zuwa duk ranar asabar yana karantar da su addini wanda wannan ya yi tasiri dama waɗanda ba kiristoci suna shiga su tuni da kayayyaki suna tararrabawa amma suna jan sun su musulmin masu launi suna bin su to kaga ashe mu muke sakaci da abubuwa irin waɗannan kuma sannan da kayan da aka rarraba a cikin asibiti shi ma yi tasiri kwarai da gaske don haka muna roƙon jama'a da su amsa kira yanzu ma su fito da irin kayayyakin da suka fito da su wancan wanda yake da kaya kala goma sha biyu sai kawo ko da kashi uku ne kala uku ko biyu masu ɗan kwari ba wanda suka kusa mutuwa ba ka zaɓo cikin waɗanda kake sa masu kyau ka kawo a kai ma wani ya sa wannan yana da tasiri kwarai da gaske kuma kun san wannan goman ƙarshen a nan ne fa duk rahamar take a nan ne jin kan yake a nan dare lailatul qadar yake so da haka a ninka ayyukan alheri ba wata sallah muke mai tsawo ma irin ta annabi mai bakara da ali imrana da nisa to mu cike guraben raunin namu da irin waɗannan sadakokin da ayyukan alheri sai a tashi da ya sallata mu da dan wannan aka hada sai kuma rahaman Allah ta lullube mu gaba daya so da haka mu dage kuma duk wanda ya san yana da makoci ko ƴaƴan makota yana da hali don Allah ko yara uku a su ƴaƴan talakawa ya kai su wajen tela ya gwada su su ma ya musu kayan sallah yadda wa ƴaƴansa, ka duba unguwarku don Allah ka ga wani yaro ne babansa bai da hali ko babansa ya mutu in ka tashi haɗa ‘ya'yanka a kai su wajen tela a gwada su don Allah ko yaro ɗaya ka sa in za a tafi wajen aski ka ɗebi ƴaƴan unguwa biyu uku ka haɗa ka ce su ma a yi musu aski in za a sai takalmi ka ɗau biyu ko uku ka ce waɗannan yaran su ma a gwada kafasa a kawo musu wallahi da irin waɗannan ayyukan Allah yake jin kan mutane manzo Allah ya ce a tuhibbu an yalinu eh, an yalina qalbuka kana son zuciyarka ta yi laushi in an yi wa'azi ya dinga shiga wa tudriku hajataka kana son duk bukatar da kake so Allah ya biya sai ce irhamul yatima ka ji kan maraya wamsah bi ra'sihi ka shafi kansa yalin kalbuka zuciyarka za ta yi laushi wa tudrik hajataka duk bukatar da kake so a wajen Allah za ta biya so da ka ayyuka ne na jin kai na rahama man la yarham la yurham arrahimun yarhamuhum arrahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama kai abinda muke so fa mi yan uwa cikin abinda muke so muna son mu yi gombe state islamic center wanda duk wani abu za a samu har da wajen wankan gawa da firamare da sakandire da wajen yin diploma da wurin da za a dinga training din du'at suna diploma suna shiga garuruwa suna wa'azi da inda za a dinga comparative religions yadda mutum zai san musulunci ya san sauran addinai ya shiga ya wa'azi da koyar da yarurruka duk muna da plan din yin waɗannan sannan muna so nan gaba duk in wata karisa insaniya wani abu da ya faru wanda dan adam yake jin jiki mu za mu fara kafa tanti kafin red cross su zo in aka ce ruwa ya ci wani guri ko an yi ambaliya ko an yi gobara Allah ya kiyaye ya zamo tantin farko da za a fara kafawa a gurin namu ne mu za mu fara kai taimakon gaggawa kafin yan red cross su zo mun kai gurin don mu ne aka aiko mana da rahama mu aka aiko manzan rahama mu muke da addinin rahama mu muke da hanyar rahama ko mu muke san rahama kuma mu ne muka biyo hanyar rahamar don hanyar manzan Allah ce hanyar samun rahama saboda ka bai kamata mu dinga wasa da irin waɗannan ayyuka muna bari ba wani yake mana waya yake cewa an yi wani hatsari a wani gari sai ya zama tantin farko da aka fara kafa kiristoci suka fara kafa shi suka fara kawo magunguna daga baya musulmi sun zo amma tasirin waɗancan da suka zo na farko ya riga yawa mutane tasiri haka ya mu iya abun bari naira goma goma muka ce za mu haɗa a garin na wallahi za mu iya yin waɗannan ayyukan gaba ki ba aiki ne mai wahala ba amma ba a samu jagoranci da masu amanar da za su yi ba shi sa ake shan wahala to mu muna da masu amana yan kwamitin nan namu masu amana ne kuma suna kula suna iya kokarin su akwai wanda awa 24 aikin da suke yi kenan na kwamitin nan saboda ka ba abinda za mu musu sai dai mu musu addu'a aiki yana ci gaban kaga aikin saurin da yake sai ka dauka aljanu ne suke yi an gina wancan an kafa wancan an hada wancan an aja wancan kullun aikin kenan ko mutane suna ba da gudunmawa masu arziki da ma'aikata da 'yan siyasa waɗanda suke son Allah da manzansa suke son musulunci ya ci gaba suna ba mu gudunmawa kuma ko mun yi addu'a na ci gaba irin waɗannan fa muke fara yi wa tukunna dan su ne suka bayyanar da son su ga Allah da manzansa kuma suke son musulunci ya ɗaukaka mu kuma in dai kana son Allah kana son manzansa kana kaunan ka ga musulunci ya ci nasara akan kafirci sunna ta ci nasara akan bid'a adalci ya nisfi nasara akan zalunci ilimi ya ci nasara akan jahilci to wallahi za mu taimaka maka da addu'a iya karfin mu kai gaba don mun san yin gaban ka musulunci ma zai bi ka a baye gaba saboda haka Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi ramadana ya taho karshe wata ne da ba a son ya kare saboda daɗin da ake samu a cikin sa da haka mu yawaita ninkin baninkin ninkin na sallolinmu mu yawaita ninkin ba ninkin na mu da salatin annabi da hailala da aikin jin kai sannan 'yan kasuwa su rage farashin kayayyaki don mutane su samu damar yin kayan sallah cikin sauki abin mamaki da yake bani haushi kullum in kirsimeti ya gabato za ka dinga samun kaya arha ana rage farashin kaya don a bikin kirsimeti cikin daɗi amma mu da sallah ta gabato yanzu wana nan ya wasa yana jira ya azabtar da muminai ya wasa bukatunsa ya ɓoye kaya ya kawo su gindin sallah komai yanzu albasa ta tashi kayan miya ya tashi shinkafa ta tashi kayan sawa ya tashi wani sai ya ci bashi yanzu zai iya wa iyalansa kayan sallah wani da bashin ma wallahi sallan nan kawai ba farin ciki bane sallah ta zo ba so da ya san wahalar da zai shiga na yadda zai rufa 'ya'yansa asiri shi yaro ka kai zaka iya haƙura ka wanke naka kasa amma shi yaro a cikin yara bu sare su dinga Allah zarkewa ne ba yi mai sabuwar riga ba sai ya fashe da kuka wani kuma yanzu yau ƴaƴansa kala dozin dozin dozin kowane yaro ya makala dozin ga yan makotansa ma wanda za su wanke su san ma babu don Allah ina muke neman rahama da irin wannan so da mu tausaya wa kanmu in muna so Allah ya tausaya mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza mutane sai yaga suna son canjin Allah baya saukar muku da rahama sai yaga kuma kuna yin ta Allah ba sauka muku da jin kai sai ga kuma masu jin kan ne Allah ba jin tausayin ku sai ga kuma masu tausayin ne Allah ya tausaya mana Allah ya hada kanmu akan tafarki madaidaici Allah ya daukaka musulunci ya daukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai subhanaka akon ya ruwaito eh, littafi wujubul amali bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kufru man ankaraha shi kuma ya aiko da shi gashi nan da yawa shi ma littafi ne mai kyau wajabcin aiki da sunnar manzon Allah da kuma dora kaulasan akan wanda yayi inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama masu bukatu daban-daban ko wani abu ne ah, assalamu alaikum warahmatullahi wata sanarwa ce wata ta shafi mata kawai mata kawai matan nan yan mata da zaurawa da matan aure wannan sanarwa su kaɗai ta shafa shine hukumar wannan masallaci da muke ciki da aka fara tahajjudun shekarun shekaran jiya sun ce yau dinnan daga yau har zuwa ƙarshen wannan ramadan din mata su dakata daga zuwa tahajjud nan mata su tsaya mana su dakata kar su sake zuwa tahajjud a wannan masallaci har sai abin da hali yayi sai an gama bincike sai an gama tabbatar da hukuncin da ya kamata a dauka akan abubuwan da suke faruwa saboda mata daga yau dinnan kar ku zo tahajjud a wannan masallaci ko akwai ɗansu masallatai kusa da ku ku je ku yi tahajjud a wajen Allah ta'ala ya taimake to kun yi ba daidai ba kenan dan bai kamata a hana mutum zuwa ibada ba in ba wata gaza yi ba to da kai gaza aljaza'u min jinsil amal tunda shi zuwan nan mustahabbi ne kuma in kai gaza kuma ka aikata haramun kaga za a iya hana ka aikata mustahabbi saboda haramun din da ka aikata saboda haka Allah ya sa ku gyara akwai masu ne ko wasu wasu sun jawo wasu kenan ko akwai masu neman addu'a saboda rashin lafiya iri daban-daban masu neman aiki aure ilimi mai amfani ya damuwa haihuwa mai albarka masu masu neman su sauka lafiya suna da ciki masu neman sa'a jarabawa masu neman shirya 'ya'yansu masu bashi da damuwa gidan kansu admission kasuwanci Allah ya sanya albarka batan yaransu da ƴan uwansu Allah ya bayyana su ƴan acaba sun aiko malan kai musu addu'a Allah ya shiryar da mafi yawan su ya kuma kare su a duka dai ko Allah ya shiryar da su duka dai ba bawa addu'a mafi yawa sai dai a ce kowa Allah ya shiryar da shi in a wanda Allah ya karba a kansu sai su shiryu din Allah ta'ala ya shiryar da su ya dora sa tafarki madaidaici ya musu arziki su ma su ci gaba da taimaka kansu da al'umma ga wani dan a caba yi jihadi ya kawo ya musulunta ya ɗauko wani arne zai tsallaka da shi wani guri ya ce ya je kaiwaye ba musulmi ba ne a mace ya namijin namijin da ya zo daga maiduguri wani ya kawo shi dan a caba to kaji ma dan a caba ya kama ci kan yan a caba Allah ya muku albarka kun wallahi ya kamata a za a samu wani lokaci kawai za a yi lacca insha Allah Allah ya kai mu kawai ta yan a caba ce yadda ake yadda ake aikin a caba a musulunci za mu samu katon hall kawai dan a caba ake gayyata saboda haka za a yi musu lacca ta musamman a kan yadda aikin a caɓa yake da yadda kuma za su caɓa insha Allah. Eh. da sauran bukatun yan uwa na alheri Allah biya musu Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wani a wa su Usama bin Laden da su Mulla Muhammad Umar addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara kan amurkawa Allah ya wargaza haɗin kan amurka da take don rusa musulunci Allah ya taimaki mujahide ko ina suke a duniya akan kafirai masu son su ruguza musulunci allahu mansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika wa ibadaka salihin subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu